Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ƙarshen makon jiya ne 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula sama da dubu ishirin suka gudanar da wani gangami a jamhuriyar Nijar, inda suke sake bayyana matsayinsu na ganin an yi gyara a kundin rajistar masu zaɓe. da suke cewa akwai kurakurai a ciki da kuma kotun zaben kasar don ganin an gudanar da ingantaccen zaɓe a shekara mai zuwa wannan gangami ya daɗa da hankalin masu sha'awar ganin an gudanar da karɓaɓɓen zaɓe cikin kwanciyar hankali a ƙasar ganin yadda kowane ɓangare ke tauna tsakuwa yau shirin namu zai mai da hankali kan dambarwar siyasar nijar To kamar da kuka ji, A ƙarshen makon da ya gabata ne 'yan adawa a jamhuriyar Nijar suka gudanar da wani gangami a birnin Yamai da suke sake bayyana rashin amincewarsu da yadda kundin rajistar masu kada kuri'a take da kuma buƙatar ganin an yi garan bawul ga alƙalan kotun zaɓe. Dangane da wannan batu, mun ji ta bakin Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar kuma jigo a ɓangaren adawa wanda ya bayyana mana abin da ya sa suke so su ga an yi wannan gyara. Ga dai abin da yake cewa. ban ga ba in dai abin ya tsaya haka cik kamar yadda ko kuma ya tafi haka ba tare da an samu wani gyaran fuska ba to lalle da wuya a samu zaɓe mai kyau a samu zaɓe mai tsarki a samu zaɓe mai tsafta a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali a nijar da wuya saboda mi saboda na ɗaya wato ƙididdiga wadda take ba 'ya'yan nijar damar su je su jefa ƙuri'a ba a yi ta ba cikin tsafta ba a yi ta ba tsarkakakkiya fishe electoral wannan gurɓacacce ne saboda wannan mu mun ce dole sai an yi bincike an yi auditan na ɗaya kenan na biyu idan ka ɗauki ƙungiyar zaɓe mai zaman kanta ka san sunan nata mai zaman kanta ne to an ce tana zaman kanta wato ta ƙumshi kowane ɓangare ko ba tare da an samu bambamci ba saboda a hukumce kuma dokance ita ce seni ko commission electoral national independent to sai zama to in ka duba wato kungiyar koli ta seni wadda take jagorancin seni take gudanar da cikin mutum ashirin mutum ɗaya tak ne wakilin adawa mutum ɗaya tak shi ne wakili na ƙungiyoyin farar hula to jama'a kai a ce ma da 'yan hular hulal da 'yan adawa a ce duk kan kinsu daya kenan wanda ba bangare na gwamnati ba na masu iko kenan sun kasance mutum daya a cikin goma kai a ganin ka anan akwai independence anan a ce akwai kungiya ce mai inci mai cikakken inci to bayan wannan sai kuma me to bayan wannan akwai kuma kungiya sai ndp wato kungiya sai in ce ko el majalisa inda ake muhawara ta siyasa wadda a nan ake tattaunawa duk dokar da za a ɗauka da duk wasu abubuwa da za a kafin ya je gwamnati kafin ya je majalisa ya zama doka wannan ƙungiyar ƙungiya ce wadda majalisar ɗinkin duniya ta kafa ta inda aka fara kafa su a yammacin afirka a nan nijar kuma akwai guda da aka kafa a can eh, afirka ta gabas to sai gashi aka waye gari bayan an yi shekara fiye da goma wannan kungiya tana aikinta sai yanzu gashi wannan kungiyar yanzu ta gurbace ita kuma ita ce take ba da damar a yi muhawara a samu a daidaita a dubo hanya kyakkyawa wadda za ta amfani ƙasa wadda za ta amfani jama'a ko ba tare da an wa wani shoge ba to wannan sun danne ta sun ce a'a babu dialogue politic shi kuma dialogue wato tattamnawa. ai mu shawara ai muhimmin abu ce ka san an ce shi dai mai shawara malam bahaushe ya ce asirin shi bai ruwa amma harkar shi ba ta lalacewa to idan aka fasa shawara to ka tabbata harkoki za su gurbace bayan wannan mun kawo magana bisa alƙalin zaɓe muka ce alƙalin zaɓe a duba a namu gani mun kawo namu ra'ayi yadda muka gani to shi ma ya kamata a duba wannan zance a kama mishi gyaran fuska wannan zance saboda ai an taɓa yin irin wannan shin an taɓa yin haka a nijar ko kuwa sabon abu ne 1998 alƙalin zaɓe na wannan lokacin shi ma an gano mishi waɗansu kurakurai wanda aka huto kiri-kiri aka bayyana aka ce wannan alƙalin zaɓe saboda hujja kaza kaza kaza ba a amince da shi ba haya haya haya abin kan ya zama rigima wata kungiya ta zo ta ce kai kai kai kai kai menene ku zo ku sasanta mana a gani menene aka zamana aka tantamna aka gano bakin zaren aka sha aka warware aka samu kwanciyar hankali bisa haka kuma duwa gani wato alƙali idan zai yi shari'a a cikin dokoki masu ci a Nijar wato akwai wani abu wanda ake ce mishi recusation idan zan baka misali takaicacce idan wato eh, mutum biyu suna jayayya a gaban shari'a kuma aka ce musu a to ga wancan shine alƙalinku to ɗaya daga cikinsu wato idan ya zo ya ce a yau ai rana kaza rana kaza da shi wancan wanda zai mu shari'a kuma da wannan abokin jayayya ta ai na gansu lokaci kaza suna cin tuwo tare to doka mai ci a nijar ta ba mutumin wannan damar a ce a sauya mishi wani alƙalin la recusation wato akwai ta cikin dokokin mu na nishar ba wani abu ba ne sabo wani suna nema su juya zancen su ce a ah, yan siyasa suna nema su zagi alƙalai yan siyasa suna nema su zagi eh, ita kotun kanta suna neman su taka da babu dokar da muka taka mun bayyana ra'ayinmu ne ra'ayi na siyasa bisa yadda hukumomin mu suke gudanar da aikin da tsarin mulki ya damƙa musu fakat kuma ba mu muka fara yi ba ba yau aka fara yi ba kuma a cikin dokar kasa wannan abin iya da gindi iya da digi to kashi yadda zan ciki. to idan ba ku samu abin da kuke so ba me zai faru to shi yasa a takaice ni nake gani wannan abubuwan idan ba su sami gyara ba to lalle ba za a samu tabbas ba cikin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali zaɓe tsarkakekke zaɓe lafiyayye wanda zai ba jama'a damar su samu kwanciyar hankali kuma al'amurra su ci gaba a nijar muna dai fata wato mutane za su wa kansu kiyamar laili su ce kai wannan abun a duba su a duba su eh a duba su abinda yake gyaruwa a gyara shi cikin tattaunawa cikin sasantawa cikin fahimtar juna kuma cikin kiyayewa da dokokin ƙasa domin a samu kwanciyar hankali da zaman muddin ba a yi haka ba to wallahi tallahi tambayar dai da kamini zan gaya maka gaskiya fi sabillahi ba ni kaɗai ba da yawa cikin gida da ƙetare suna cikin ɗaɗɗar na wannan zaɓuɓɓukan mai za su bada a Nijar saboda duk rigingimu da kuke gani na duniya in ka bincika gindinsu za ka gani da yawa zaɓe ne bai tafi yadda ya kamata ka shi rikici ya tashi ma kafin zuwa zaɓen wajen shirye-shiryen shi ko kuma cikin gudanar da zaɓen, ko kuma bayan ba da sakamakon zaɓe saboda an samu kurakurai an samu cogi an samu murdiya an samu zalunci da danniya wanda mutane ba su amincewa da shi allah ya kare tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Usman kenan ke tauna tsakuwa kan rashin gamsuwarsu da shirin zaben shugaban ƙasar da za a yi a shekara mai zuwa. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya kuma tuntubi Asumana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin ƙasar wanda ya shaida masa cewar ƙarya ce tsagoro 'yan adawa ke yi. Ga yadda hirarsu ta kaya. ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankulan jama'a a wannan ƙasa a wannan kano shine yunkurin ko kuma shirye-shiryen zaɓe nan da watanni uku zuwa hudu masu zuwa wasu na ganin cewa zaɓuɓɓukan nan akwai damu da dama a cikinsu sakamakon yadda ɓangaren adawa ke cewa hukumar zaɓe ba ta ba mai zaman kanta ba ce haka zalika akwai bututuwar damar suke fata a warware amma kun ki sauraron su shin haka za a yi a zaɓen nan da kuke so ɗin nan ko kuwa kuna da damar sauraron 'yan adawan nan 'yan adawan nan ƙarya ce suke yi da in tabbatar maka da wannan zance ƙarya ce suke yi baske sun je har ƙasar san waje ka ɗauka misali sai da yawo sai da yawo a aiko ibn chambas ya zo a nan garin yamai ya haɗu da ƙungiyoyi wanda su kula da harkar sansuma ya kuma haɗu da wannan ƙungiya ta seni an gwada mai yadda ake aiki senin nan akwai ƙungiyoyi na 'yan adawa akwai na majorite akwai na 'yan baruwana akwai na sote civil wajen sufaf wadda ke kula da harkar sansuma akwai kuɗin ga wakilai na kowa to mi suke suke so abin da ya dawo nan ke so san suke su su sa wani takunkumi wani gindi don su tauye zaben nan lokaci ya kai a ce ai gwamnati nan ta kasa yin zaɓe. ka ambaci hukumar zaɓe kana cewa akwai wakilan su a ko'ina amma suna korafin cewa a hukumar zaɓe mai wakilai ishirin duka duka ɗaya ko kuma biyu ne wakilan yan adawa saura don naku ne. wani shugaban ni da ya rantsa ne bisa consensus bisa yadda tsakanin mu aka rantsar da shi juju ne mataimaki ne lauya ne ba mu san su ba kuma sun yi rantsuwa da alkur'ani to kai ka ba mutum qur'ani yayi rantsuwa in kace kun baka yadda shi me kake so saboda haka yan adawa nan ba su da tawadi ba su da mutane a karkara ba su da mutane a cikin garuruwa saboda haka dole su yi ta korafi na ƙarya don su kawo cece kuce amma mu alhamdulillah tunda mutane na sai da yawo da in da american gaba daya. sun ba mu goyon baya sun ba wannan sai ni goyon baya ta ana ta ta ta bisa kan gaskiya ba roma da cece kucin da suka. To amma sun ce ba wai hukumar zaɓe kai ba ta kotun da ake kira suna kotun tsarin mulki wanda ke sa ido kan yadda za a yi zaɓe da sahihancin sa. Mm. Ita ma suna da shakka saboda mutanen da suke shugabancin kotun da dama kuna da alaka da su 'yan siyasa musamman jam'iyyar PNDS tarayya. To jam'iyyar PNDS tarayya dai shugaban kasa Isu Muhammadu wannan president ita kaɗai ta yake da izinin ya nada duk sauran wakilan sun kawo su. akwai wakilai na jujoji kenan duk jijiyar nijar yan tarayya ne akwai wakilai na mayamman malamai makaranta na university yan tarayya ne akwai kungiyoyi na sosai civil da suka aiko akwai kungiyoyi na horar hula waɗanga kenan akwai wakili na farjan majalisa lokacin nan ku hamma amadu na a majalisa ba sake wannan mutunan ba kenan ana cewa mutanen PNDS ne ina gaya maka wannan mutane ba su da abin da su ce talakawa. To idan har ba ku da wani abin fargaba kuma ba wani rufa-rufa a ciki ko amince a canza alƙalan da kuma canza ma'aikata jami'an hukumar zaɓe a naɗasa DN 'yan wanda kowa ya yarda cewa su wakilci jama'a a shirya zaɓen nan kamar cikin tsanaki kuma kowa ya amince da sa. Malam Abdulkarim radda tanjiyar roshe kundin kungiya da kundin tsarin mulki ita ka aka mai juyin mulki. Doka constitution na ƙasa ya ce wannan alƙalai shekara shidda gare su shugaban kasa bai da izinin shi soke wannan kotu bai da izinin shi kori kowa cikin wannan alkalai saboda haka wannan zance na ƙarya ne isu mamadu shugaban ƙasa ba zai taka dokokin ƙasa ba ba zai taka ba zai taka rantsuwar da yayi ba ya rance da Qur'ani za mu aiki da abin da doka ta ci. eh to amma wasu na ganin cewa kusa ga cikin alamun kuna son ku da wannan zabe mai zuwa idan yar jama'a wato rijistar masu zaɓe yawan 'yan Nijar ya ragu maimakon ya karu ya za a ce al'ummar ƙasa yawan ta ya ragu bayan shekaru biyar. Ƙarya ne al'ummar Nijar abinda an kai firibuwar mutum miliyan dubu takwas ne yanzu muna mutum miliyan dubu bakwai da ɗari da dubu ɗari bakwai da wani abu. wato miliyan takwas kenan miliyan takwas abinda suka sara dubu mutum dubu ɗari uku waɗanda ya kamata a rubuta bisa a kiyasi da aka yi kenan abinda suka rage mutum ba wuce mutum mutum dubu to amma dai an ce yawan mutanen da suka yi zabe a baya sun fi mm. waɗanda ake da su a yawa ya aka haka ba gaskiya bane lokacin da aka zabe a baya mutum miliyan biyar ne yanzu mutum miliyan takwas ne saboda haka na gaya maka zanci ne na banza amma akwai yankunan da aka gano cewa musamman yankunan da jama'a suke zaune dindindin jama'a ta yi kasa a kidanyar amma yankunan karkara inda ake da makiyaya jama'a ma hasalin kaso biyu ya aka haka kamar ina misali sun ce a arewacin Nijar jihohi irin su Agadas da arewacin jihar Tawa da wani bangaren da ake da makiyaya wanda ya wace suke jama'a ta rubanya amma inda ake zaune kamar cikin birane ya mai da sauransu jama'a ta yi kasa to ina gaya maka lokacin da sun kai iko lokacin da tanjama madu yake shugaban kasa resansimar da ya yi ta da wadda jama'an nan suke yawan su ko yanzu su ne kenan dan lokacin da suka mulki can akwai jama'a amma yanzu da ba su mulki babu jama'a a garin yamai mutane suka ƙi fitowa magoya bayan 'yan adawa don sun san ƙarya suka yi. Suka ƙi fitowa Alisu Fasu? Suka Alisu Fasu. Saboda sun yi watsi da harkar su 'yan adawan nan ba su gyara komi kowa na cikin ɗaki kwance. shi yasa magoya ban sun su ketowa to me zai hana su fito me zai hana su fito su samu damar jefa kwada saboda sai sun yi wannan rajista za su jefa kwada yo ba ruwan mu wannan zancen su ne mu magoya bayan mu sun fito sun yi rajista ina gaya maka kuma a yamai kadai ne an ce maka babban birni aka samu kashi hamsin da bakwai cikin ɗari amma duk saura daga inda tamanin sai da saba'in yan demokuraɗiyya ita muka sani kuma a cikin tafarkin demokuraɗiyya za mu kada wannan mutane dan yan nijar sun yarda da shugaban ƙasa kuma sun za su ba dama bi izini lahita dama ana zargin cewa kuna da wata ajiya ko kuma karkashiya game da demokuraɗiyya nijar kun balla wancan jam'iyya kun balla wannan sannan kuma kun jagula tsarin kidanyar jama'a na zabi da dai sauransu saboda ku tabbatar wa jama'a cewa su ban zai iya cin zabi a zagayen farko wasu na ganin cewa wannan ba zai taba yiwuwa ba Nijar. abinda muke so duk jam'iyyoyin nan na adawa su soke a soke su su bar ma siyasa duk su koma jam'iyyar pendas tarayya ai mu haka muke so idan ka ga mutum a gidan shi ya gaza jiran gidan shi kenan lahi da gare shi ne san muka yi jam'iyyar MNSD yau su ce su sun bar MNSD nan duk militan su komo tarayya ka gane ko saboda haka wannan zance nasu ne mu a da sunan jam'iyyar pendas tarayya muna fata muna bukata wurin Allah tun zagaye na farko shugaban kasa isu Muhammadu ya zan ya samu mulki ba da ba da bata lokaci ba to amma dai na ganin cewa hakan ba za ta bayyana ba a Niger kuma akwai alamar kuna son kuta da fitina ne ya mu ka gani su Allah ne mu inna lama asabiri mu mu mai da al'amarin mu ga Allah ba ga wani mutum ba mutane na cikin daki zamani ba su yi aikin komai ya kisa su zabe su wane na a waje dayar inda ka sani abin na tabbat su yan adawa su ne a jam'iyyar sai da isra'ama tana tare da mu yau jam'iyyar an dafe na tare da mu wasu mutane na jam'iyyar sai da isra'ama suke tare da ku ba jam'iyyar sai da isra'ama jam'iyyar sai da isra'ama a tare da mu wasu mutane na jam'iyyar sai da gaba ɗayan su muhammad usman ɗaya ba tare da mu ba to inda suke tare da Muhammad Usman ɗaya ba su a tare da Muhammad Usman su dudu su ba mutane bane to daga daga Usman sai dudu su kadai a wancan bangare amma sai da Isra'ama tana ga su su mai daji alambai da sauransu ina ka bar zancen kotu zancen nan fa yana kotu harin su ba kammala ba ta yanki shari'a kun saurari asmana muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin niger kenan to kamar yadda muka yi muku alkawari a shirinmu na makon jiya mun shaida muku cewar za mu kawo muku ci gaban hirar da muka yi da ali sabo mataimakin shugaban jam'iyyar mns nasara wanda shi ma a baya yake tauna tsakuwa kan abin da ya kira kurakuran da suka hango ga dai abin da yake faɗi kan shirin zaben ƙasar a hirarsu da abdulkarim ibrahim shikal to akwai dai ka gani na ce maka wuri hudu inda mu bamu yarda ba kan a so kan aje zaben ma bamu yarda ba da shirin da ake yi to anan a irin wannan yanayi da yake zaben fa yana ci gabar zuwa kuma ba a bayyana cewa za a ɗage shi sai buƙatar ku ta biya ba kowane mataki kuka doka na ganin cewa an yi gyara kafin lokacin to har yanzu muna kokowa lokacin in ya zo mu da shiri biyu uku muke tahe wannan ko ba za ni bayyana maka shi ba ga yanzu amman mun ce a yi zaɓe cikin shiri wanda ya kamata ko ba za a zaɓe ba wannan mun hiɗe shi so ɗaya so biyu so uku duk jam'iyoyin ardr duk ƙungiyoyin da ke cikin fpr mun ɗauki wannan matakan a yi zaɓe da ya kamata ko ko ba za a zaɓe ba a nan barazana kuke yi na cewa idan har ba a tsara zaɓen kamar yadda ya kamata ba za ku hana a yi komi zai faru mun na da shirin da zamu yi ka gani lokaci ya zo muna da shirin da zamu yi kan mutane su raina mu ba dan kana da soji ba ba dan kana da gendarmerie ba kana da police ba za ka tamma kai ka kowa makami kai ne dan kasa wannan dokokin da suka shahi kungiyoyin da suka shahi shirin kasa zaman kasa security kasa namu ne mu duka ba nasu bane su kadai in kai yan tarayya yau ka kai shi doso kasa ɗayan kai shi don amnesty kai kai su birni ka gane ko kama a ce ma ka kai su cikin dosukin a ce a jawo a zo mai wa zai kawo ni mu za mu kawo su ba yawa ba ne suka himu ba ƙarfi ba ne suka himu doka matakan ƙasa na tsare 'yan ƙasa don amma mutane zamba shine yau ikon isu yake yi wannan komunci ba yiwuwa kuma su gani yau ka take mu so ɗaya so biyu so uku ba ka ƙara take mu anan za a yi cewa kamar kun daina zancen demokaradiyya kun shiga barazana kawai a ga hukumomin da ke kan kargar mulki tana cikin demokarasiya don ba a yi zuwa a ka ce baka mai da mari da babu shari'a ko ka je kara bisa wannan abun an mare ka cikin hanyar dokar su ba za a ka ba gaskiya to cilas ne wani bisa mun shiga haka to wasu na ganin cewa kuma sakamakon gungun da kuka yi ku yan adawa guri daya na tunkarar gwamnatin isu muhammadu an cewa akwai yiwuwar zaɓe mai zuwa ba za ku tsayar da yan takara daban-daban ba mutum ɗaya za ku fitar a tsakanin ku akwai wani abu mai kama da haka wannan duk surutu ne duk surutu ne yayin da cikin gungun isuhu akwai mutum uku hudu da za su hitowa wajen suna hitowa ina ta ma kowace jam'iyya so take ta san mutum nawa ke gare ta wannan kuma demokarasiya ce ba ka jam'iyya dan ka zo ka ce kama wani zaɓe wannan sai albadi ba jagorar jam'iyyoyin mu bane haka kowa so yake san mutum nawa ke bayan shi ba ka lallabe ba bayan wani kana zagin wani amma wasu na ganin cewa idan kuka je a warwatsi kuka tsayar da yan takara daban-daban isu muhammad din zai iya kayar da kutun zagayen farko ya kasance shugaban kasa yayi kadan yayi kadan wannan magana ce mun san karhin su sun san karhin mu propaganda ce suke yi wato wani zancen anan shine yadda gungun ku na yan adawa musamman waɗanda ke tare da ku ana iya cewa kamar sai Umar shugaban jam'iyyar MNZ nasara ne kawai yake da tabbas game da tsayawar shi takara misali Muhammad Usman yau ba a san ko yana da jam'iyya ba Hamma Amuru baya cikin kasa suna ganin cewa abin na ku kamar da wuya Ali Sabo ni ke da wuya Mamman Usman ko bai da parti ai dan kasa ne yana iya takara ko ka yarda da wannan ko Hamma Amadu ko sun hana shi shigowa Niger ko da yake ya shigo Niger kuma in Allah ya rasa ya takara ai akwai wasu cikin jam'iyyar shi wanda ke iya takara wannan ya kamata ku lissahi ga mutanen Allah ya taimake mu da su shi ke gare su ministirkin tsaron cikin ƙasa shi kan shi ya ce ya kama hamman ya shigo ka san ko ba shi bane shari'a sai shari'a ta ce mu ministir ya kama in ba rishin sani ba ko ko in dai ba jahilci ba ko ko in ba bakin rai ba in ba rishin musulminci ba ka iya haka kai ham ministir ka ce kai za ka kama mutum nan ku baka da izinin ka kama sai an ce maka ka kama shi to wannan duk da kake ji mamman usman eh, eh, ko hamma ba za su iya ba wannan duk zance ne mu gare mu kandida ne yau da gobe kuma allah raka gan su kandida to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international da kuma abdulkarim ibrahim shikal da ya taimaka wa shirin da injiniyanmu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.